Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. kasar rasha ta faɗaɗa kai hare-harenta a ƙasar ukraine inda ta fara auna wasu wurare a yammacin ƙasar kana da alamar tana sake jibge dakarunta a kusa da babban birnin ƙasar kiyu yayin da amurka da ƙawayenta ke ƙara ƙaƙaba takunkumai a kan moscow wani babban jami'i a ma'aikatar tsaron amurka wanda ya nemi a sa kai sunansa domin tattaunawa akan bayanan sirri ya tabbatar da rasha ta fara auna wurare a yammacin ukraine a jiya juma'a ma ta kai farmaki a filin jirage a lusk da ivano frankis a matsayin wani bangare na harba makamai masu linzami sama da 800 tun farko da ta kai mamayar jami'in ya kuma ce yayin da dakarun rasha ke kara dannawa zuwa arewa maso yammacin birnin Kiyu wadda ke da tazaran kilomita goma sha biyar daga tsakiyar birnin dakarun na kara kusanta da babban birnin dakarun ukraine na ci gaba da daukar matakai na kariya wanda ke bata wa sojojin rai a cewar babban jami'in tsaron na amurka shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya juma'a a cikin wani faifan bidiyo da aka watsa ba tare da ƙarin haske ba cewa sojojinsa sun kai wani matsayi na sauyin dabaru a jiya juma'a amurka ta ɗora takunkumai akan wasu 'yan rasha guda biyu da hukumomi uku saboda tallafa wa shirin makaman koriya ta arewa a cewar ma'aikatar bitalmalin amurka waɗannan matakan na zuwa ne wuni guda bayan da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta buga wasu bayanan sirri cewa makamai masu linzami da koriya ta arewa ta kaddamar a kwanan nan gwaji ne na kiran ballistic mai cin dogon zango zuwa wata nahiya takunkuman sun shafi wata cibiyar sadarwa na mutane da hukumomin rasha waɗanda ke da hannu wajen taimaka wa koriya ta arewa wajen samar da kayayyaki da za su yi amfani da su wajen haɗa makaman masu linzami ta haramtacciyar hanya in ji ƙaramin sakataren bitar malin amurka mai kula da harkokin ta'addanci da bayanan kuɗi brian nelson a cikin wata sanarwa duk da takunkuman ƙasa da ƙasa a kan makaman nukuliyarta pyongyang ta yi watsi da buƙatar amurka ta shawarwari tun bayan da tattaunawa tsakanin shugaba kim jong-un da shugaba amurka na da donald trump ta rushe a shekarar 2019 masu sharhi na yammacin turai sun yi mamaki a wannan mako lokacin da china ta ambato jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar turai yana bayyana kasar a matsayin kasa mafi karfi a duniya mai son zaman lafiya jama'ai a brazil sun hakikance cewa bai faɗi wannan maganan ba wannan furucin ya fito ne a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen china ta fitar a ranar talata bayan tattaunawa tsakanin ministan harkokin wajen china wang yi da mataimakin shugaban kungiyar tarayyar turai joseph borrell wanda ke da alhakin kula da manufofin harkokin waje da tsaro a kungiyar mai kasashe mambobi 27 na tun daga watan disamban shekarar 2019 amma da muryar amurka ta tuntuɓi ofishin yada labarai na eu da ke washington ofishin ya faɗa cewa china ce ta kirkiro wannan labarin wanda ake zarginta da karkatar da wasu kalaman karya na rasha game da mamayar da ta kai wa ukraine tsawon makonni biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a an saki wani marubucin shafin yanar gizo na kasar saudiya kuma mai fafutuka raif badwi wanda hukuncin da aka yanke masa ya janyo cece kuce a duniya bayan ya shafe shekaru goma a gidan yari saboda sukar mabiya addinin masu ra'ayin riƙau a ƙasar a cewar matarsa da ke zaune a cubic da ta tabbatar da sakinsa ensaf haidar wanda ke zaune da 'ya'yan ma'auratan su uku a birnin sherbrooke ya wallafa a shafinsa na twitter cewa wanda ya lashe kyautar sakarov ta turai a shekarar dubu biyu da goma sha biyar, an sake shi labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Randa duk kwana ya kare. ko a ɗaki ko a zaure, ka rufe ƙofa da ƙyaure, za ta ran za a zare ba da kamata ja in ja ba, ba a jinkirta wa kowa, ba a gaggauta wa kowa, a jami ko larabawa. in ta zo to sai wa ko sakan ba a daɗa ba. Alheri Grace Abdu ke sake muku marhaban da tare shirin a wannan safiyar. A yau shirin a barin ya huce zai karrama shugaban gidan rediyo da talabijin na amfani a jamhuriyar Nijar Gremu Bukar da Allah ya yi wa cikawa ranar Laraba bayan gajerar jinya. Gremu Bukar ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin kafofin watsa labarai na ƙasashen nahiyar afirka da suke da dangantakar aiki ta kudda kudda murya amurka wanda kuma kwarewarsa aiki da jajircewarsa ta sa kungiyar 'yan jaridu ta nahiyar afirka ta bashi lambar yabo a shekarar 1998 magatakardan kungiyar mamallakan gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu a jamhuriyar niger wacce grema ke shugabanta Lamani Suleiman ya bayyana rawar da marigayi Grema Bukare taka a ci gaban aikin jarida. Ina cikin da muka samu eh, shawara tun tashin hari muka ce to ya kamata mu gama kanmu wannan kafofin watsa labari don mu samu mu kwato 'yancinmu mu kwato hakkinmu a ma'ikanta da har yanzu akwai abubuwa da ya kamata doka ta bada a mana doli me ba a yi muka shawarce shi ya ce eh, yana cikin wannan eh, maya a sa amfani a ciki a lokacin nan tele ma ai ma kafa ba bai yana cikin hanyar hudda tele kirkiro tele tashi hmm. muka yi wannan kungiya ta fari aka samu aka fara kokowa bancin an kare kokowa za a kafa eh, mai ake ci mishi biro na kungiyar ta kwamiti na mu ya zo ya yi takara abokan mu suka zaɓe shi suka ce tun da lattijo ne ya yi mu eh, experience a cikin wannan aiki kenan ya kamata shi ya zamanto shi ne ke gaban wannan kungiya to da muka ɗauke shi kuma a gaban wannan kungiya ba mu yi ba eh, da na sani tunda a kullum aka ce akwai taro wanda eh, yarjejeniya da za a yi tsakanin kafofin watsa labari masu zaman kansu da bangaren gwamnati grema in yaje yana kwatantawa da shi duka in dai ba ta eh, shawara wadda za ta sa aikin jarida ya ci gaba ba ne shi bai cikin wannan abu tunda a ko kwanakin baya ba a yi ba wata biyu nan gurin kun gani bisa harka ta shawarar abun convention collective ya jagoranci eh, kafofin watsa labari masu zaman kansu kuma a nan ma ya ɗaga murya sosai ya kwatanta da shi ya lalle yana wakiltar telebijin da rediyo masu zaman kansu kungiyar nrt me ba zai iya da sunan shi na eh, president na committee ya tilasa ma wa'annan abokan aikin shi saura su bi shi ra'ayin shi yadda yake so ya ce demokrasi ce muke sai an ɗoki sai ya tafi ya yi shawara da sauran abokan shi abin da suka ce a yi ya cancanta a yi mai kyau ne ba mai kyau ba shi ne za a yana ra'ayi wannan bai kauce ma wannan ra'ayi an yi an yi da shi ya zo ya hutu ya ce a shi dole ne abin da shawara ta bada sauran kuma haka aka yi abokan shi suka zo suka zamna suka yi shawara da shi suka ce to ga hanya da ya kamata mu bi in yi shi ma gare mai ce to wannan hanya ya kamata bi cikin wannan hanyoyin akwai eh, kamar shawara ta eh, don sabida abin wannan faktin da nijar kun sa akwai wani kaso da ake hudda eh, ana ba alawus da ake hudda to sai zamanto nan kudaden gremi yana cikin ɗaya da suka ce bai kamata ba a ce kafofin watsa labari na gwamnati talabijin da rediyo su kaɗai ne ya kamata su yi amfani da wannan abu ya ce tun a lokacin da aka kirkiro lalle su kaɗai ne babu wasu kafofin watsa labari masu zaman kansu to yanzu tun da akwai kafofin watsa labari masu zaman kansu kuma suna aiki sun yanda ya kamata da yanda wa'annan su ma kafofin watsa labarai na gwamnati ya kamata a ce cikin wannan alawuskin an hudda ma wannan mai nasu rabo su ma kaso an ba su eh to wannan cikin wannan kwamba ne muke yi sai kuma allah ya bai mushi ba tsawon kwanuka har ya ga yadda abun zai bayyana sai dai mu ce eh, allah ji kanshi eh, kuma mu da ke nan muka yi saura eh, za mu ci gaba da wannan shawarruka da ya rika ba mu kullum mu yi amfani da konsai-konsai kin shi da yake bamu in Allah ya yarda har mu ci ma wannan guri. Ban kwana ɗan majalisar dokokin kasa wanda jam'iyyarsa ɗaya da Grema Bukar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shaku sosai da marigayi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da zamu na farko a mun ji abu kwatsam ya riga ya zo a bayin da za mu iya cewa da sai mu ce inna lillahi wa inna ila da abin da Allah ya kawo da goyon Allah muke wajen zan Allah za koma amma wannan mutuwa ta dan uwan mu aminin mu ta girgiza mu kwarai kwarai ta girgiza jama'a da yawa saboda eh, kai tsaye haka a ce Allah ya amshi ran mutum ba babu abin mamaki ga ikon Allah amma kware-kware wannan mutuwa ta shi ta girgiza mu muna fata Allah ji kansa eh, yaya hulɗa take tsakanin eh, Grema Bukar da sauran abokan tafiya na siyasa a cikin jam'iyyar ku ta RPP Farilla eh, to alhamdulillah na farko ma dai kan a ce mun zuga ga rpp farilla Grema mu bukar ah, Aminu mai gidanmu ne president na parti rpp farla alma umaru shekara da shekaru kenan eh, da suka gamu aka yi kiran parti wannan rpp farla haɗuwa shi ta zo daidai zama can man mutumin shi ne kwarai-kwarai ah, tsakanin su kuma da mu sauran militan da muke tare da gare ma mun gani mutum ne mai haƙuri a ah, wanda baya son fitina da abin da za a yi dai sai dai mulmushi ya dada ya ce a yi haƙuri kenan wanda ya kullum ke cewa a zauna lafiya ya ce in aka yi haƙuri sannu sannu shi ke ce mana ai ba matsalar faɗuwa ba ce a ka gaza tashi shi ne matsala kenan mutum mai ɗan karan haƙuri burma a rfp farilla ta yi asara kwarai-kwarai kuma niger ta yi asara kwarai-kwarai mutum mutum ne wanda ya yi gwagwarmaya na harkoki na zancen demokrasiya zancen incin 'yan jarida da muna tunani mun gani kwarai-kwarai shi ya yi e, jurnal nashi na kanshi kannan aka yi jurnal aka yi radio kannan aka yi tele kenan mutum ne promoter ne wanda ya yi a kamfani na da turanci ake sha multimedia kenan mutum ne mai haƙuri kuma mi sawa a jice shiga yadda a gaya mana tun lokacin da ina college ne mutum ne mai yi harka jarida yana san jarida kwarai-kwarai allah rahamshe shi allah ba mu guzurantar da su duka wannan kuma ba ni damar in yi magana da sunan rpp farilla da president alma wannan dubu da yan uwan shi da militan gaba daya muna fata kowa ya ta'addu'a allah ji kanshi mu kuma allah ba mu guzurantar da su a nasa bayanin yusuf mamman ɗaya daga cikin ma'aikatan rediyo amfani na farko a yamai ya bayyana salon shugabanci da rayuwar marigayi Grema Bukar. Mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda zan ce kawai Allah ya ji kan mai gidana Grema Bukar Allah ya ji kan shi Allah ya sa ya huta na fara aiki da shi tun 1995 lokacin da aka buɗe gidan radio amfani aikin da ya koya mana muna ƙara gode masa ya koya mana aikin jarida ya koya mana sanin mutane yadda ake taya da mutane sai in ce allah ya ji kanshi ni yana cikin waɗanda ba ni iya ba ni iya mata da wannan ba allah allah ya ji kanshi allah sa ya huta ah, ya yi shi ne ko? eh bai rashin lahiya haka ta zo mashi kawai kamar hawan jini ne eh kasan yana yi mutane waibuwa iri-iri to hawan jini ne ya same shi ana dai ga abin ba zai bai ja da ba sai aka ce a kai shi can tunisia e to an kai shi yau sati biyu kuma sai aka kira mu aka ce cikin dare karfe ɗaya na dare wayewar safiyar nan ta yau laraba allah ya karbi an alhaji me za ka iya tunawa eh, daga rayuwar shi marigayi alhaji grama bukar eh to rayuwar shi dai shi mutum ne wanda bai san komai ba sai aikin jarida lalle daga baya ya shiga siyasa amma aikin jarida nan shi ya fi kwarewa kan shi tun da kasan tsohon ma'aikaci ne na gidan rediyo na kasa wanda sai aka samu wani lokaci da aka ce a yi ragin ma'aikata wajen su 'yan jarida 75 aka rage har da sunan shi da ba sunan shi ciki aka sako sunan shi ciki to yanzu da aka rage shi sai ya samu aiki tare da wannan hukumar nan mai raya kasashe ta america usaid e sai ya samu ya shiga nan yana nan dada kuma da ya bar wannan proje sai ya zo ya kafa jarida mai zaman kanta ta amfani wallafa jarida ta takarda daga nan kuma shekara biyu bayan wannan sai ya buɗe gidan rediyo kuma yanzu shekara ta da goma sha biyar kuma ya buɗe gidan talabijin shi bai san wani aiki ba in ba aikin jarida ba daga baya kuma ya shiga siyasa. Yaya mu'amalar shi take da ma'aikata da kuma sauran jama'a abokan hulɗa na yau da kullum? A to wannan ai ba a cewa komi tunda akwai mutanensa da dama daga Najeriya in suka zo nan wurin shi in yana zaune cikin mu in muka suka ce wani suke tambaya muka ce gashi sai su ce a ah, wasa ce muke yi kamar su a can kasar su najeriya za a yi a ce wanda ya mulki gidan rediyo kamar wannan a ce gashi zaune cikin ma'aikatansa yana hirar dariya to wannan abun ya ba su sha'awa da yawa in suka zo suka gan shi da shi da ma'aikata ne zaune wuri daya yana mu'amala da su in kai suke yana wasa da ma'aikatan shi baka cewa shi ne mai gidan rediyo in ba kai ka riga ka sani bane to wannan wajen gaskiya mutum ne wanda duk dai cikin ma'aikata ba wanda zai ca mutumin nan ya yi mai duk da shi ke da ma'aikatar shi yana sa dokoki nan amma bai hana yana hulɗa da kai yana wasa da dariya da kai nan wurin fi sabilillahi ba wanda za ka samu cikin gidan kafar watsa labaran da zai ce ma ai mugun mutum ne ai mai kaza kaza a'a ga ko wasu masu gidaje baka magani su in kana son ganin su ma wani aiki ne sai in dai su suke son wato su ganka su sa a nemo ka amma shi Giren Bukar ba haka yake ba. To ya maganar iyali. Eh Giren Bukar ya rasu ya bar mata biyu da 'ya'ya shida namiji ɗaya da 'ya'ya mata biyar kuma ya rasu yana da shekaru 63 a duniya. Yoni wayoni wayoni wayoni wayoni wayoni mutuwa bata kyala kowa ba. wayoni wayoni wai Allah wai Allah ni dole an kuka ni dole an kuka ni dole an kuka tun da daina zamar ayaye domin kwarayayye dole zai zama ga wasa ganye marigayi grema bukar ya bada takaitaccen tarihin rayuwarsa a wata hira da gidan rediyon amfani alhamdulillah ni suna na grema bukar kura an aihe ni ne le 2 février 1959 a garin maini sorowa nan na yi makaranta primary nan na yi makaranta secondary na zo na shiga karatun sannan ana kiran local kinna ana kiranta cft centre de formation au technique de l'information nan na yi shekara uku na karatu na jarida kuma da na fito na fita ne a sunan journalist na radio sai na yi aiki a ortn section journal parle bangaren labaru na voie du sahel bayan haka an ka kawo ni da magaram a 1981 an ka kawo ni da magaram gidan radio shahan da magaram inda na yi ramplace isaka sannan na yi shekara biyu a damagaram daga damagaram an ka dauke ni an ka kai ni doso can ma na yi gidan radio na gwamnati shekara biyu sannan kuma an na samu tangarda da gwamnati sai an kafa ni a cikin radio na eh, gwamnati allah da ikonsa kuma na yi jarraba na shiga university nan kuma na samu kapasita duwa na shiga university sannan na gani wani talla a cikin jarida abin ga amerikawa suna nema dan jarida wanda yake zaman kansa zai yi musu aiki a usaid e cikin proje ali sai na abin ga na shiga proje ali ina aiki ina karatu kuma sannan na koyi na yi tahiya dewa kasashen waje da eh, ketare da sauransu a nan kuma na zamna na gani yaya ne masu jarida masu zaman kansu suke aiki to kuma a lokacin nan ne in kana tune conference national ta zo an 92 hackres 91 plateau mun ka yi an ka bude gwamnati na eh, rikon kwarya na conference national ta ba da izini a yi jarida masu zaman kansu kuma ni na koru sosai na yawon duniya na gani da jaridori masu zaman kansu ko gidan radio ne ko newspaper ne wanda journal ne ko television ne sai na bude a 1989 na bude kamfanin amfani janvier 89 daga nan na bude kamfanin amfani na soma production ina yi production kuma na bude newspaper journal amfani akan ina production kuma na yi connection da mutane yawa musamman ma wani jirgi da ya fadi a tenere na air france shi ma muka samu muka yi abin ga muka kulla zumunta da wayansu gidajen talabijin na ketare da na nasaru nan ma mun samu ganima mai tsoka so mun ka ci ase production kin iya da karfi mun ka karfafa da mu ne mu gaba ɗaya mu biyar ne muke aiki sai mun ka zama mutum goma sha bakwai mun ka so to mun ka ce bari mu samu lisans autorisation na gidan radio a hakan gane mun ka kafa gidan radio amfani mai zaman kanta to a nyamai mun ka fara bude gidan radiyo amfani mai zaman kanta a nan tahiya tana tahiya eh, shekara guda baya sai mun ka bude a damagaram kuma da mun ka yi shekara biyu mun ka ci ah wanga abin tahiya allah ya sa albarka sai mun ka zo mun ka bude a maradi tahiya tana tahiya mun ka zo muka bude a difa tahiya tana tahiya kuma mun ka so mu bude a tawa da kwanni muna na muna gani amma muna eh, hangen nesa musamman ma wajen fuskar najeriya mun ka zo mun ka bude gidan radio a kwanni a maganan da nike makan nan in ni dan jarida ne babu aikin da na sani sai aikin jarida kuma na samu yabo yabo yabo na duniya kamar daban-daban shidda na gida kamar gamar biyu na regional kamar na ecowas na samu yabo kamar uku to alhamdulillah tahiya tana tahiya sabili ta biya kudin ah, kwalliya to mu ba ba haushe ba ne kwalliya ta biya kudin sabili muna na muna tahiya yanzu muna da niyya abu da amma tahiyar da gidan Radio yanzu da nake maka na magana muna da mutum 143 suke aiki a kamfani na na kamfani a agence amfani da nake maka magana mai daraja na cewa uban na guji baban yusufu girma bukar mutumi na ga girma bukar na garke Isa ta namijin mazaje, jallaki baya tsoro, bai gyara baya barna sai in ba jalan yake ba, shi kwa gira ma jalan yake yi. Paula Kafi, babbar jami'ar hulɗa da gidan rediyo da talabijin na ƙasashen ƙetare ta murya Amurka, ta bayyana jimaman rasuwa Alhaji Grema Bukar. We have lost a true giant in the media, especially the African media. Thanks to Grandma Bukhar and USAGN's Connie Stevens, Radio Anfani has been a VOA affiliate since before 1997. We all can agree gwarzo a kafafen yada labarai, musamman kafafen yada labarai na Afirka. Godiya ga Grandma Bukhar the Connie Stevens ta USAGM. Rediyo amfani ya shiga haɗin gwiwa da murya Amurka tun shekarar 1997. Babu shakka wannan haɗin gwiwa ne wanda muka amfana da shi, muka kuma raya cikin shekaru, kuma har yanzu muna yi. Daga marigayi Steve Lucas zuwa Joyce Ngo, Catherine Peterson, Ngafi Diop, da dukkan ofishinmu. We send our condolences to Bukar's family, friends and colleagues. Muna aika ta'aziyya ga dangin Bukar. abokai da abokan aiki. Allah ya ji kan Grandma Bukar ya kuma ja zamanin rediyo amfani. Shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ya shafa sama da shekaru talatin yana hulɗa da marigayi Grema Bukar. To ina da lahi wa na ilahi raji'un, ina da lahi wa na ilahi raji'un, ina da lahi wa na raji'un. Na san Grema Bukar tun kusan shekaru talatin zance da suka gabata. ina ji yana ɗaya daga cikin mutanen farko da na sani 'yan jaridu a jamhuriyar niger bukar shine mutum na biyu a jamhuriyar niger da ya kafa kafar watsa labarai mai cin gashin kanta ta rediyo da talabijin a niger tun da aka kafa sashen wasu na murar amurka bukar yake alaka da gidan rediyo murar amurka dinnan kuma ba da sashen hausa kaɗai ba har da sashen faransanci yake alaka da su ni bukar a na ya wuce abokin aiki aboki ne kuma dan uwa ne domin yanzu haka ina ina da kayan shi a cikin gidana domin a can da in ya zo america gidana ma yake sauka so da haka wannan rashi ne a na rashi ne na dan uwa rashi na mutumin da yake kusa da ni ainihin da gaske kuma mutumin da yake da alaka kyakkyawa da musamman sashen hausa na murya amurka kusan dukkan ma'aikatan da suka yi aiki a sashen hausa na murya amurka shekaru kusan talatin da suka gabata bukari ya yi alaka da su saboda haka wannan ba karamin rashi ba ne haduwa ta da ƙarshe da bukar grema shine a cikin watan novemba na shekarar nan da ta gabata lokacin da na je can jamhuriyar niger a rangadin da na kai na niger da ghana da kamaru kuma allah ya sa na je hannun amfani rediyo na same shi muka yi zumuncin da muka saba da shi muka hirarraki da sauransu ban san cewa wannan ce haduwa ta karshe ba muna roƙon allah ya ji kan gare mu bukar allah ya sa ya huta allah ya mashi rahama ya yafe masa kurakuransa mu kuma da ya bari a baya allah mu samu gama da duniya na lami lafiya mu cika da imani ko mu tashi da imani ina amfani da wannan dama amma da dukkan ma'aikatanmu na sashen wasu na murar amurka wajen isa da taziya mu gare shi ga iyalin shi ga dukkan abokan hulɗa shi kuma da dukkan kafofin watsa labarai da na jarida da ke jamhuriyar nijar da kuma afirka baki ɗaya domin bukar ɗan jaridar duniya ne ya sha samun lambobin girma da yawa har daga babbar cibiyar 'yan jaridu na ta duniya ta committee to protect journalists wato eh, kwamitin kare 'yan jaridu na duniya muna kara kammala da masu wannan kyakkyawa addu'a ta Allah sa ya cika da imani kuma Allah ji kan shi ya rahamshe shi to assalamu alaikum dole dangana a sake mika gaisuwar ta'aziya a madadin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka ga abokan aikinmu duka na gidan rediyo amfani da iyalai da kuma dangin marigayi gremu bukar da gwamnatin jamhuriyar nijar baki ɗaya domin wannan rashi allah ji kansa da rahama ya ba dangi duka jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen ubangiji ni kai Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu. mu yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku a wuni lafiya